Gwamnatin Najeriya ta ce tana ci gaba da nemo hanyoyin shawo kan matsalar da ta'addabi ɓangaren wutar lantarki a Najeriya nan ba da daɗewa ba a wani babban taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin samar da wutar lantarkin. Ministan makamashi da ayyuka da gidaje na Najeriya, Mr. Babatunde Raji Fashola, ya ce taron na mina zai mai da hankali ne akan matsalolin da suka hana ruwa gudu wajen ingantuwar shanun wutan lantarkin a Najeriya. The other problem is the supply of meters to consumers. And I believe these two issues of distribution and supply of meters rank the highest feedback from Ya ce wata matsalar shi ne samar da mitoci ga masu amfani da wutar da kuma raba wutar ga masu amfani da ita, kuma na yi imanin cewa waɗannan matsaloli guda biyu su ne za mu ji bahasinsu daga masu ruwa da tsaki akan sha'anin wutar lantarkin. Kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabi wanda ya halarci taron ya ce taron yana da amfani matuƙa a daidai wannan lokaci. Mitin ne da yake yana da kyau duk da cewa yau an yi shawarar cewa wanda ya zama shine na karshe na akwai hukuma wacce ita ce take da na hakkin wannan abubuwan dama shi minista ya zo da wannan ne domin inganta abun da abun ya samu turba mai kyau sosai su za su ci gaba da yin abun su ba tare da an ci gaba da wannan sakawar da sauran ba. Na'am, amma wasu na ganin har yanzu dai ba a ci gaba ba. Ku na Niger ne kuke gani game da wannan matsayi? To, abu ne da za a kalle shi ta fuskoki daban-daban. Kafin wuta bi ma'ana generation ya kafu. Amma wikis link da ake da shi a wajen matsalan wuta a Najeriya yanzu shi da distribution. Kamfanonin da su ne za su rarraba wuta din suna da karanci na kayayyaki na zamani wanda za su aiwatar da wannan tsari. akwai wuta amma ba su da capacity na raba wannan wutan yadda ya kamata wannan shine kalubalen da ke fuskantar wannan yanayin yanki yanzu kuma muna sa ce za a fuskanta a gaya za a magance kamar yadda ka sani ne mu a jihar naija muna da yan matsaloli in ba ma tun ita gwamnati tana jajircewa wajen ganin cewa tana ba da tallafi ba al'amarin da ma ya fi haka lalacewa Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.